su a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada ta yanar gizo a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 14 eh, ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu magana ne akan yadda yawancin mutane suka fi son haihuwar maza. an waye gari yanzu rayuwar duk muna gari ta yi lalacewar da kowanne aka samu sai dai ka yi fatan Allah ya sa musu albarka yanzu an kai lokacin da sai ka ga mazan ma wasu sun lalace musamman da yanayin shaye-shaye yawa iyaye 'ya'ya matan suke zuwa su rike gidan fiye da yadda ake tunani na tuna lokacin da na haifi diyata ta fari mace ce da malam ya zo ya daga ta yi mata ba ya ce hajiya kin san duk wanda Allah zai albarkace shi a rayuwar shi kan fara bashi iya mace ne To haka kuma masana irin su Sharif Almahajir sun tofa albarkacin bakin su. Haihuwa dai wata alfarma ce kuma wani arziki ne wanda Allah ta'ala yake ba wa adam. Wannan shine arzikin ɗan adam na farko a duniya. saboda lokacin da Allah ta'ala ya baiwa babanmu annabi Adam Hawwa'u farkon abin da ya fara azurta su da shi 'ya'ya saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci ya zo a cikin ayoyin qur'ani da dama cewa Allah ya saka jin daɗin mu a cikin matanmu da 'ya'yanmu da dukiyar da ya mallaka mana Akwai amsoshinku na Facebook da Twitter kan wannan batu. To kamar yadda Maryam din ta faɗa a shafin Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa menene ra'ayinku game da yadda aka fi son haihuwar 'ya'ya maza fiye da 'ya'ya mata. Bari mu ji wasu daga cikin amsoshin da Maryam din ta karanto. Sakon farko daga Shehu Adamu Jau ya ce, "Eto, eh wannan wani abu ne da za mu iya kira son kai irin na ɗan Adam. Za ka ga mace ta fi so ta haifi ‘ya mace saboda ita mace ce, shi kuma miji ya fi so a haifan masa ɗa namiji saboda shi namiji ne. To wannan dai ba za ka iya raba ɗan Adam da shi ba, amma ya kamata dai mu sani ɗa namiji da macen duk ɗaya ne. Babban abin buƙatar shi ne a samu ‘ya'ya na gari. Sai baba gana Ibrahim Zangon Daura ce, "Salam filin yau da gobe, wallahi ni ma ra'ayina kenan, dalili kuwa shi shine idan aka haifa maka namiji to shine zai dauki ɗawainiyar kula da iyayensa 'yan uwansa da ma dangi gaba daya ko da kuwa yana da aure sannan shine wakilin uba da zarar lokacin aurar da 'yan uwansa mata ya yi idan mahaifin nasu ya rasu amma ita mace da zaran ta isa aure za a aurar da ita ga wani daga nan duk wata ɗawainiyarta za ta fi ba da ƙarfi ne ga mijinta da 'ya'yanta sai kuma 'yan lokuta ta rika waiwayar 'yan uwanta don haka gaskiya a nawa ra'ayin na fi son a haifan min ɗa namiji fiye da 'ya mace amma dai mun barwa Allah zaɓi Allah ka ba mu 'ya'ya na gari kuma mafi alkhairi gare mu da addinin mu da ma ƙasar mu baki ɗaya amin sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce a gaskiya masu irin wannan tunani jahilai ne domin tsakanin mace da namiji baka san wanda zai tausaya maka ba kuma baka san wanda zai zamo shiryayye ba watakila ma ka samu mazan amma su zamo barayi ko 'yan tasha don haka mu roƙi Allah ya ba mu 'ya'ya na gari kawai shine mafi alkhairi a gare mu a ƙarshe ina roƙon Allah ya azurta mu da 'ya'ya na gari amin sai umu muhammad ta ce gaskiya kam amma duk da ban san dalilansu ba abin yana bani mamaki cikinmu mata da zarar mace ta ga ta jera haihuwar 'ya'ya maza ɗaya biyu zuwa uku sai kaga ta so mafaɗi ana yi mata kirari uwar maza wacce ko ke haihuwar mata ko biyar ta jera ba mai damuwa da ita sai dai ma ya zame mata abin gori har ga wurin miji ita ko ta yi ta damuwa waɗanda ba su haifi ko ɗaya fa Allah ka taimake mu mafi ƙarfin zukatanmu amin Dahiru ba da masu bulka cewa ya ce yau da gobe wato zahiri mutane da yawa sukan so maza fiye da mata wannan kuwa ba don komai ba ne sai dai darajar namiji ta fi ta mace a addinance don haka kuwa wasu sukan so maza fiye da mata amma kuma koma wanne ne fatan dai mai albarka don haka nike kira ga jama'a mu rika roƙon Allah ya bamu mafi alkhairi mace ko namiji. Ahmad Rabi'u Kuraku ya ce ni kuwa a nawa ra'ayin na fi son ɗiya mace. Ina roƙon Allah ya sa idan na yi aure matata ta rika haihuwar 'ya'ya bibbiyu wato tagwaye domin in dai Allah ya ba mutum nagari to ni dai na fi son mata. Bala Muhammad Dambam ya ce salam yau da gobe tabbas mafi akasarin jama'a musamman abokanmu maza sun fi buƙatar ganin sun haifi yaro namiji to amma ban san dalili ba don haka ya kamata mutane mu guji raina kyautar Allah da ya bamu. Kamata ya yi duk abin da mutum mutum ya samu ya yi fatan Allah ya albarkace shi. Wannan shi ne ya fi dacewa. Tabbas ko a nan garin Dambam na ga wani bawan Allah mai burin ganin ya haifi yaro namiji. To amma Allah cikin ikonsa ya yi ta hore masa ‘ya'ya mata. don haka mu kiyaye fatan mu dai Allah ya bamu zuri'a mai albarka amin sai Aisha Muhammad Idris ta ce yau da gobe fatan alkhairi a gare ku hakika mata rahama ne a cikin al'umma sai jahili ne kadai wanda zai ce baya son haihuwar 'ya'ya mata ina da 'yata mace abinda take mini ɗana namiji baya mini fata na Allah ya bamu masu jin kai da tausayin al'umma amin Abdurrahman Dahir ya ce tarbiyyantar da 'ya mace, aurar da ita da kuma kula da ita wahala ne sosai. Shi yasa mafiya mutane suka fi son namiji wanda za ka iya baro shi tun yana ɗan yaro kuma ya tashi ya kula da kanshi fiye da 'ya mace wanda ko ta yi ƙoƙarin kare mutuncinta za ta iya gamuwa da waɗanda za su keta mata haddinta su kuma baro ta da abin kunya. Aliyu Suleiman kwaɗa ya ce a gaskiya al'umma da sun san irin ladar da ke akwai idan Allah ya ba mutum 'ya'ya mata ya tarbiyyantar da su har ya aurar da su da kowa zai so Allah ya bashi 'ya'ya mata da fatan malamai za su yi cikakken bayani akan falalar haihuwar 'ya'ya mata. Abba Sa'ad Mahuta ce yau da gobe ita dai haihuwa Allah ne ke bada ta ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so kuma duk wanda zai ce ya fi son a haifan masa ɗa namiji to me laifin macen kuma mata ne su suka haife mu don haka ita haihuwa ta Allah ce kuma babu bambanci tsakanin namiji da mace. Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe jahilci ne ke sa wasu mutane ke son haihuwar ɗa namiji akan mace duk wanda Allah ya ban ina maraba da shi domin masu jin kai da tausayi nake so fatan Allah ya bamu masu albarka amin Yohannes A Shal ta ce yau da gobe hakan ba yi da wani alfanu tunda ba ɗan adam ke halitta ma kanshi abin da zai haifa ba Ibrahim Rabila tsafe ce yau da gobe ko namiji ko mace duk ɗaya ne a wurin Ubangiji wani lokaci ma haihuwar ɗiya macen ya fi domin mafi yawan masu fita waje suna ta da hatsaniya duk mun sani maza ne hausawa dai sun ce da ka haifi gwamna gwara ka haifi matar gwamna fatar mu dai Allah ya aurar da mu ga matan kirki ya kuma ba mu 'ya'ya na kirki amin to idan mun leƙa shafin mu na twitter at aisha underscore yarima wan ta ce yau da gobe yaro duk yaro ne amma wanda suke sha'awar namiji misali don son duniya da hangen rabon gado ne namiji ya fi mace kaso da yawa at alhaji forever ya ce hakika kowane namiji yana alfahari da haihuwar namiji wanda hausawa ke lakabi da magaji sai daga ƙarshe at haji mata underscore umar ta ce mu dai fatan mu allah ya ba mu 'ya'ya masu albarka ko mace ko namiji idan ya ba mu albarkacinsu to shine abin da ake bukata to mun gode a ci gaba da turo mana sakonni. <laughs> Mariam to kin faji ah, ra'ayin mutane ko? Wai <laughs> ah, ita ah, eh. Wanda ka haifa uh, matar gwamna eh na ce to ita ai yanzu zamani ya canza ita ma tana iya zama gwamnan ko to shi ne magana kenan <laughs> to yanzu dai um, sai tattaunawar Nasiru Adamu El Hikaya da matasa a zaura matasa Ina ina ne mu na duniya kwaggara ya zane mu na duniya. barkanmu da shigowa wannan zaure inda za mu tattauna kan muhimmancin ya mace a rayuwa wanda ina tare da Muhammad Sani Abubakar nema dan jarida ne a nan Abuja. To, Mairon Muhammad Mudi shugaban Zuma Times Hausa sannan kuma wacce ta kirkiro da wannan kungiyar taimakon marasa karfi tun ma yara kanana wato media for morals to a sani me za ka ce kan ya mace wani da zarar ya haifi ya mace sai ga kamar ba ita za ta gaje shi ba kamar ba riba a ciki wato gaskiya wannan babban kuskure ne kuma babbar matsala ce da ko kuma in ce na rashin wayewa na kana tunanin cewa in kana da ya mace saboda ba ita za ta gaji sunanka ba mutane da dama ba sa so sai ran da suka samu ɗa namiji an waye gari yanzu rayuwar duk muna gari ta yi lalacewar da kowanne aka samu sai dai ka yi fatan allah ya sa musu albarka yanzu an kai lokacin da sai ka ga mazan ma wasu sun lalace musamman da yanayin shaye-shaye yawa ya'ya matan suke zuwa su rike gidan fiye da yadda ake tunani to wannan babban kuskure ne ni kaina ina da 'ya'ya mata 'yan biyu wanda yanda mutane suka rinka mun murna san da na rinka tunanin a to yanzu an samu fara samun wayewan kai kenan ba sai ɗa namiji ba so wannan albarka ne ga rayuwar mutum ko ɗa mace ne ko namiji wato kana ga za su za kula da su su girma kuma wata in ka tsofa su kula da kai a ƙwarai da gaske ai albarkan ɗa yanzu musamman ma mace 'ya'ya mata sun fi tausayi abin da za ka yi kokari ka samu shine ka ba ta tarbiyya da ilimin da ya dace 'ya'ya mata sun fi tausayi kuma sun fi hatsari saboda hatsuran da suke iya fadawa yana da yana da dama amma in har aka yi dace suka samu tsayayyen tsayayyun iyaye aka samu tarbiyya musamman uwa ta gari in Allah ya so ya yarda ka zo ka ga za su iya abin ma fiye da ɗa namiji mai rumudi ke mace ce wannan ma in an miki tambaya aka ce mai muhimmancin ya mace watakila sai kuma ki murmushi gaskiya na yi murmushi kan saboda ba komai ba ya mace muhimmancin ta ba abin da zaka iya faɗa bane a lokaci guda a mace malamai fa sun faɗa ni na tuna kamar yadda malam sani ya faɗa na tuna lokacin da a na haifi ɗiyata ta fari mace ce da malam ya zo ya ɗaga ta yi mata hudu ba sannan ya yi ya ce hajiya kin san duk wanda allah zai albarkace shi a rayuwar shi kan fara bashi ɗiya mace ne sai na yi murmushi na ce malam to alhamdulillah ya ce to Allah ya yi miki baiwa sannan kuma malamai ai suna faɗa cewa idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma idan ka ba namiji ilimi shi kaɗai ka ba ma to wannan gaskiya bai ishi al'umma san cewa ya mace ba abin duk wanda Allah ya bashi ya mace ya mai baiwa sannan kamar yadda shi dan uwa na abokin aiki na ya faɗa cewa a duk lokacin da ko rashin lafiya ne kake yi Eh, eh, uba ne mahaifiya ce idan ba lafiya ita zaka fa namiji zai daure zaka gan shi ba wai ma ban ce bai ji zafi ba amma ita zaka ga hawaye suke zubowa saboda irin tosayawa dinnan saboda haka Allah ma ya riga ya halicci mace ya mata wani irin baiwa baiwa na tosayi baiwa irin na kulawa saboda haka yanda na faɗa maka muhimmanci mace za mu iya faɗan shi a lokaci ɗaya ba gaskiya akwai yawa mai rumudi wani lokacin an samu karuwar ya mace sai ko kuma ma an zo tambaya sai a ce mu ne ko su in kika ji wannan yadda yan arewa ke faɗa ke ji ki mm, gaskiya sai in duba nakan tosa ma duk mai faɗan wannan saboda baya da ilimi akwai ma rayuwar da zai faru ba ya mace fata eh, haife ka namiji da yake cewa wai shi ko su ai duk wanda idan Allah zaka ga idan namiji ya haifi ko iyaye suka haifi mace ta farko ta biyu ta uku wallahi za ka ga zuriya saboda su suke saurin aure su suke fara aure su suke fara taimaka wasu mata suka ce da zan haifi gwauna gara na haifi matan gwauna <laughs> haka ake faɗa saboda haka to don me mutum yau don allah ya maka baiwa ka samu har kana wani cewa su ne ko ku ne wallahi wannan bambanci ina gani duk rashin ilimi da yake kawo wani kima ce take cikin da haihuwar gwamna gara matar gwamna to ni dai haka da ji ake faɗa saboda duk mun dawo kan maganar tosayawa idan mace ita ce ta Allah ya yi mata kamar ya mata baiwa ya ɗaukaka ta abinda za ta fara tunani za ta fara tunanin iyayenta sai al'ummanta idan ka duba duk wani mace tana da saurin ana cewa wai mu muna da rauni eh raunin kenan saboda wannan tosayawa din da Allah ya riga ya bamu da za ta so ita ta kwana da yunwa wani ya koshi za ta so ta yi kuka wani ya kasance cikin farin ciki wannan baiwa ne kawai da Allah ya mamaci saboda haka duk wanda yake kyaman cewa 'ya'ya mata gaskiya yana kyaman baiwa baiwa ce kawai daga Allah sani na ga kamar bakin kana mori da kwarai da gaske saboda ta so samun inda yake mun kaikayi ne wato gaskiya ya mace albarka ne saboda duk wanda ka ga ya zama ya zama wani mutumin kirki ko namiji ne ko macen ma musamman ma dai mazan da bazar matan yake rawa saboda duk hidimar da muke yanzu a rayuwa in ka duba ka je ka dawo dan matan ne ko ka yi dan mahaifiyarka ko ka yi dan iyalanka ko ina aka je aka dawo matan ne kuma ni gaskiya ɗaya daga cikin abin da ya sa dole ma dole ma in ga darajar mace saboda ni na sar rawar da mahaifiyar ta taka wurin ganin na zama mutum a rayuwa albarkacin kamar yadda ta ce in ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma ni hujja ce ko kuma shaida ce na wannan saboda ina ganin tasirin wannan abin daga inda na fito kuma mace albarka ce al'umma matukar ta kirki ne Allah kuma ya bamu ikon yi wa 'ya'yanmu tarbiyya mai rumuriya kike jin kanki ne in kika tuna ke mace ce kina jin kamar ke mace ce kawai kamar kanwar maza ne ko kuma kina jin daidai kike da kowane dan adam a'a gaskiya idan na tuna ni ba na tunani cewa daidai nake da namiji a gaskiya domin ni kam idan na tuna cewa ni mace ce kullum na kan Allah hamdala da ya yi mun wannan baiwa don yadda na faɗa ina ƙara faɗa cewa zama mace baiwa daga Allah kawai domin eh, baiwa yadda na faɗa a baya kuma ga eh, shi abokin aiki na yawanci idan muka zauna muna tattaunawa a kan mace sai ka ji wani ya ɗauki cewa a ah, mata ka zami amma yau na ji mamaki da ban daga jijiyan wuya ba saboda shi ma muna tare da shi don ya san mahimmancin kuma da ya kawo wani kushe cewa mata sun fiye iya yi da watakila da kin dan zafi gaskiya da hiran gaskiya da ma ya dauki wani salo daban to sai gashi Allah ya taimake ni shi ma mai fahimta ne shi ma mai ilimi ne ya gane ni ina ganin duk rashin ilimi ne yau kace haba Allah ya maka baiwa Allah ya baka mace din ka dauka ka dinga walakantawa ko 'ya'ya ne ko to mazan fa Allah ba wai ina son in kushe maza ba su ma suna da baiwa da Allah ya yi su amma fa mace yar lallaba ce mace abin aso ne mace kawa ce da sauransu duk Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba saboda haka mutunta mace shi yasa ma annabi ya ce kafin ya kira mahaifi sai da ya kira mahaifiya su uku to wani hujja ake nema kuma ana cewa wai mace kaza har ana walakantar mace wallahi duk wanda yana da cikakken ilimi shi ya san me addinin shi bayan da zai iya walakanta ya mace sani watakila wasu suka nuna damuwa ne wajen samun yaya matan saboda tsadar rayuwarsu za kayan yara mata kusan ya fi na mata ya fi tsada a kan na maza za ga mace ɗaya in ka zo siya mata kaya koda na sallah ne akwai tsada watakila wasu iyayen na lura da irin wannan wannan tabbas haka ne tunda nina da 'ya'ya mata kuma na san wannan abu da ka faɗa haka ne duk inda yanzu a ce musamman ni da yanzu da nake da misali 'ya'ya mata biyu gaskiya riƙe su ya fi 'ya'yana maza tsada ba amma in dai da rai da lafiya kana fata za ka girbi kyakkyawan abin da ka shuka babban sirrin dai shine allah ya baka ikon basu tarbiyya ta gari kenan a yanzu ajiya mai roya ya take kina ga ta dauko gadon ki kuma tana bin duma ganganun da ke faɗa a gaskiya da 'ya'ya na mata da 'ya'ya maza gaskiya duk allah ya musu albarka amma idan ka duba kasan shi yadda ita yadda mace take za ka yi mata ihu ka nuna ɓacin rai sai ta fara kuka za ta zo mamaki ya haƙuri mene mene namiji wata rana duk sai ka haɗa da bulala kafin ya dan yana ganin shi fa namiji ne idan ya taso tun yana karamin shi yana ganin shi ƙosashe ne haka ne kuma bai wanda Allah ya yi ma maza amma to alhamdulillahi sun taso dole duk abin da idan ka ce yaro ya yi ni ban yadda da magana wai ko a dinga dukan yaro ko a kowane lokaci ba to sai in ga matan gaskiya ba mu tabansu su amma namiji sai an haɗa da wannan bulala da ihwe-ihwe to ka gani kenan kaga duk yadda nake faɗa ba wai na ce na fi son ya'ya mata bisa ga maza ba ne ina son a fahimce ne amma duk muna magana akan bai wanda Allah ya yi mace ya ce kuma a kula da ita a kowane lokaci saboda bukatunta daban yake da na mici babbata ya To mai sauraro wannan tattaunawa tamu ba ta ƙare ba domin kuwa za mu karasa ta a mako mai zuwa ranar Juma'a yawar haka in Allah ya kai mu. Amma kafin nan Usman da masu sauraro ku biyo ni ku ji wannan waƙar. To, Maryam. To. don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin duniya. Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba. ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke ku duba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne mahatsin yake amma hatsi in ya hmm. samu lalle maryam wannan waka ta yi <laughs> to muna godiya to tunda mun shakata da wannan waka bari mu je kuma ga malam sharif almuhajir wani masanin fiqh mai digiri na daya da na biyu har zuwa na uku akan abubuwa da suka shafi addinin musulunci da ɗabi'u da kuma al'adu na musulunci da kuma irin namu din Assalamu alaikum Malam Sharif Almahajir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Usman. Yawwa barka da Juma'a ko in ce an sauko lafiya? An sauko lafiya karo alhamdulillah. Madalla. To muna magana ne akan haihuwar yara maza ko mata wanda zaka ga yawanci a kasashen mu sai ka ga da an zo an yi haihuwa ma ka je ɗabi'un mazan ne. namu ne ko nasu ne sai ka ji a nasu ne ko ko a namu ne. Shin da farko me ka fahimta da haihuwar ɗama da farko tukunna kafin a je maganar mace ne shi ko namiji ne? so haihuwa dai wata alfarma ce kuma wani arziki ne wanda Allah ta'ala yake ba wa ɗan adam. Wannan shine arzikin ɗan adam na farko a duniya. Saboda lokacin da Allah ta'ala ya bai wa babanmu annabi Adam Hawwa'u farkon abin da ya fara azurta su da shi shine ‘ya'ya. Saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci ya zo a cikin ayoyin Qur'ani da dama cewa Allah ya saka jin daɗinmu a cikin matanmu da ‘ya'yanmu da dukiyar da ya mallaka mana. saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci a musulunci kuma abu ne mai muhimmanci ga dan adam idan muka duba al'ummanci za mu ga cewa al'umma da tafi kowa yawa ta fi alfahari kuma yawanci sun fi arziki kamar america kamar china da kasashen da suka fi kowanne yawa galibi sun fi kowa tunkaho da kuma gadarar arziki wannan kuma arziki na yan adam ne da allah ya raba tsakanin to me yasa mu a misali zaka ga yawanci za ga kasashe musamman irin kasashen da suke tasowa sai ka ga kawai da an yi maganar haihuwa tunaninka shine ka haihu haifi namiji saboda shine magajin gida shi ne zai yi waye hujjoji da yawa me kake so ka cika akan wannan a gaskiya wato wannan wata ɗabi'a ce wadda asalin ta dama an samo ta a ɗabi'ar jahilan larabawa da jahilan yan cana da kuma jahilan yan hindiya da kuma dukkan addinan duniya da mm. dukkan al'umman duniya mm. jahilci babba da ake yi shine ake nuna cewa da mm. namiji ya fi mace daraja wannan kuma gaskiya sabanin abin da Allah ya shar'anta ne Allah ta'ala ya shar'anta cewa da ɗa mace da ɗa namiji duka ɗaya ne sai dai bambancin nauyi yi da Allah ya ɗaura wa ɗa namiji saɓanin wanda ya ɗaura wa ɗaya mace sakamakon haka wannan nauyin ne ya kawo wannan bambancin amma ba wai bambanci ne na shari'a ba farko dai shari'a abin da ta bayyana shine da namiji da mace duka ɗaya ne ta ɓangaren ibada ta ɓangaren samun lada da ta ɓangaren sakamako da ɓangaren halayya na gari shi kuma namiji ya sha bamban ne ta ɓangaren nauyi da mace saboda Allah ya wajabta masa hmm. ya rike macen wannan macen da Allah ya wajabta masa ya rike saboda gatan da Allah ya mata ne ya daura ta a kan shi ta bangaren nauyinta ana nufin zai zai ciyar da ita zai shayar da ita zai tufatar da ita haka Allah ya ce liyun fi kudu sa'atin min sa'ati duk wani wanda Allah ya bawa dama ko kowa kowane irin dama ne Allah ya baka to wajibi a gare ka ka dauki wannan damar ka kula da ita to wannan kuma idan ah, akwai ilimi a gare mu za mu gane cewa wata falala ce Allah ya tsaura wa mace akan namiji ba wai kaskanci ne na macen don saboda haka kuskure ne yadda al'umman mu suke wannan ɗabi'un kuma ba daidai ba ne kuma dace da shari'a ba idan aka yi haihuwa din zaka ga yawanci abin da mutane suke damuwa da shi shine ai mace ce ko namiji to kan wannan magana da kai ta nauyi da Allah ya dora wa namiji akan ma mace ta zama kenan kamar ita ce yar gata ita mace akwai yanda ake tarbiyyar ta ne da bambanci da namiji wurin tasowa saboda wasu suna cewa a cikin tattauna da aka yi da matasa zaka ga cewa yawanci tarbiyyar mace yana da dan wahala saboda hatsari da take iya faɗawa ko kuma tsadar kaya kayayyakin da za ta sa na sutura da sauransu ya fi na maza menene gaskiyar wannan shi dama abin da ya fi tsada shine zai fi daraja haka hmm. ko a ɗabi'ance miki a musulunce babu bambanci na wahalan tarbiya sai dai kowane yaro an ce ko iyayensa su ba shi hmm. kyam tarbiya mutane suna gudu kamar cewa maza suna nemo wa iyayensa arziki sabanin mata kamar suna kawo wa iyayensu wahala amma zahirin gaskiya shari'a ba haka take ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa daraja sun dan adam Allah ya fi son shi kuma ya fi shi daraja to amma sai ya bashi ya mace a matsayin babbar ya sannan kuma ya bashi a cikin yayansa guda bakwai ya mishi Fatima ya mishi Ruqayya ya mishi Ummu Kulthum da Zainab duka wayannan yaya guda hudu mata ne kuma duka sai ya ɗauki ran 'ya'yan shi maza sai ya bar masa mace guda ɗaya Fatima kuma tabbas maza Allah ya tabbatar da duniya cewa ita ce ya fi so ita ce ya fi baiwa daraja kuma ba mu ji labarin cewa maza Allah ya bambanta tarbiyyar da yake bawa Fatima da tarbiyyar da ya bawa sauran 'ya'yansa Ibrahim da Alkasim ko Abdallah ba saka duka wannan kuskure ne kuma maza Allah sallallahu alaihi shine mafi kyakkyawan dabi'a mafi kyakkyawan mutum mai bada tarbiyya shine ake kwaikwayo sakamakon haka idan mutum dai har yana son ya kwaikwayo da Annabi sallallahu alaihi wa to ya zama wajibi ya mutunta 'ya'yan da zai haifa mata da kuma 'ya'yan da zai haifa maza dukkan wannan kowannen su haifaffe ne kamar yadda Allah ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf idan mata su idan aka haifar maka da to zaka ciyar da matan ka ciyar da 'ya'yan ka arzata da su daidai da Allah yadda Allah ya tsara ba a taba bambanta tsakanin mace da namiji ba a shari'a saboda tsakanin wa'annan mutanen babu wani bambanci tsakanin 'ya'yan duka kuma babu wani bambanci a shari'a kasashen da suka ci gaba suna fidda sakamako sai ka ji an ce an an gwada ai an ma san namiji zai haifa ko mace mutum zai haifa a za a gaya masa kenan tun mace uwan na da ciki misali to kasashen mu yawanci zaka ga wannan abun bai ma da basu damu da shi ba shin wannan abun yana taimakawa wajen mutane su karbi abin da ya zo musu daga Allah a gaskiya wato mu tsarin mu gaskiya bai zo da maganar cewa a je a bincika a ga ya namiji ne ko mace ba saboda mu mutane malamai mu sun karantar da mu iyayen mu sun karantar da mu cewa dole mu yarda da kaddara da kuma cewa abin da yake cikin mahaifiya wani bangare ne na sirrin Allah da yake koyewa dan adam har sai ya fito duk da muna maraba da technology da dukkan wani tsari ilimi da ya zo mana da bayyana zahirin abin da yake cikin ciki hmm. to amma wannan din ah, shiga cinsa ina gani kamar wani shiga ne na hurumin Allah da kuma nuna nuna yarda ko kin yarda da wani abin da Allah ya bayar hmm. saboda haka bana ganin cewa yin haka din daidai ne eh to amma kaga zaka ga irin kasashen nan idan aka samu haka din yaje aka gaya masa mace ce hmm. ko namiji za ga yana ta murna eh gaskiya ne menene za a samu kaza sun san daraja dan adam baki daya suna mutunta daraja dan adam kuma suna karrama shi sabanin mu da Allah ya mana wahayi cewa wala kad karramna bani adam duka To Malam Sharif Almuhajir sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa. Masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukanmu na Facebook da Twitter uh, uh, Eh sunan da za a laluba eh, kai tsaye ko kuma kai tsaye ta shafin mu na hausa.com don jin shirye-shiryenmu na yau da gobe da suka gabata. To haka yake sai kuma in ce duka-duka anan muka ka karshen shirin a madadin ita. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta jagoranci shirin da kuma injiniyan mu na wato basko Valarish sai ni Usman Ahmad Kabar a madadin wanda ya hada mu da ku ta Facebook wato Ibrahim abdullahi adali toro sai in ce usman kamar ke cewa mu zama lafiya muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike